Saka mai wuya. Zaman lafiya da ake gani an kawo da rashin adalci a karkashi, an yi kitso ne kan kwarkwata, yanzu kai ya shiga kai kai. Jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai yiwuwa muna fata kuna nan kalau kamar da muke a nan Washington DC. Yau muke kawo muku kashi na biyu na tattaunawa ko kuma muhawarar da muke game da abubuwan da ke janyo tashe-tashen hankalin da ke lakuma rayuka da yawa a cikin jihar Plateau. a cikin wannan shiri na yau na biyu din za mu duba rawar da gwamnatocin tarayya da na jihohi suke takawa da magana alaƙa da ke tsakanin musulmi da kiristocin najeriya da kuma magana zama ɗan ƙasa da wanda ba ɗan ƙasa ba amma kafin mu tsunduma a cikin ita muhawarar kanta ta biyu bari mu fara jin ra'ayoyin wasu 'yan jihar plateau ɗin game da wannan al'amari sunana umar faruk musa ɗaya daga cikin jami'in game da ƙungiyoyin addinai ne masu haɓaka zaman lafiya da ci gaba a cikin jihar plateau wato ala laƙiƙa abin da ke faruwa jihar plateau yanzu shine akwai abin da kira jiƙaƙƙiya a ƙasa jiƙaƙƙiya a ƙasa shine wanda gwamnati da masu ruwa da tsaki ba su yi la'akari da abubuwan da ya dace a sanya a ba na bin waɗannan jiƙaƙƙiyar gama duk abin da ake ramuwa ne ramuko ne ramuko ne ramuko ne shike haifar da mana damuwa akwai buƙatar da a zauna a samar da wata taswira taswira ta haƙiƙa da kuma ta gaskiya akan yafiya ba kawai zuwa ce an zauna an sanya hannu akan yafiya an yafe a an yafe me zai biyo baya me ake hanga a gaba su waye da waye ke da hannu a ciki sannan ina ne abubuwan da aka kuskure ko abubuwan da aka saba ko kuma inda ake gani akwai wasu gurabe da suke bukata cikewa sunana ruth yohana madugu to a gani na dai abin da yake kawo tashin hankalin nan ba wani abu ba ne matasa ne waɗanda ba su da aikin yi sun gama makaranta ma ba abin yi amma na wasu ba krista ba suna kiran kansu krista wasu ma ba musulman kwarai ba ma amana suna kiran kansu musulmai sun rasa abin yi suna neman inda za a samu tashin hankali don su je kawai su yi ta shagunan mutane suna ɗaɗɗeba kaya suna bin gidajen mutane suna ɗeba kaya to wannan rashin aikin yi shine yake kawo irin wa'annan tashin tashin hankali so daga an ɗan taɓa krista ko da ma ba kristan kwarai ba daman already suna da wannan cikin sai ka ga wa'annan yaran suna da wannan haushin sai ki ga sun tashi sai su ce sai sun jera muku amma nan da an sama musu abubuwan yi ina ga ba za a samu wayannan tashin hankali ba ko da an tashin hankali ya zo already suna da abun yi ba za su yadda wani abun da zai bata musu hanyar samun su ya shigo ciki har ya daga musu hankali ba. Haka ne. To yanzu bari hada ku da Zainab Babaji da bakin nata wato Bitrus Kazel tsohon dan majalisar dokokin jihar Plateau da kuma Ibrahim Baba Hassan dan majalisar dokokin jihar na yanzu domin ci gaban wannan muhara da za ta dubi sassala wannan likita na jihar Plateau din. Zainab Jamuji. Honorable Kazai Uh, uh, shi baba hassan ya yi magana cewa wannan gwamnati ta yi kokari wajen uh, wanzar da zaman lafiya dole a yaba mata ina ra'ayinka kan haka na saurare shi da kyau na yi la'akari da kalmomin da ya amfani da shi ni a ra'ayina eh, gwamnati ta ce ta kawo zaman lafiya ni kuma a ra'ayina ana son zaman lafiya mai daurewa yawa saboda zaman lafiya da ake gani an kawo da rashin adalci a karkashi, an yi kitso ne kan kwarkwata, yanzu kai ya shiga kai-kai, saboda an yi. ba adalci a cikin wannan. Ba adalci, kwarai mana zan na fari, ake yawan magana misali, ake yawan magana, ai matafiya ne suka shiga hanya aka karkashe su, amma an mance kamun matafiyan nan su mutu, mutane sun wuce dari. a kasan irigwe da aka mutu sai ya kasance baka ji shi a labari ba baka ji hukuma ta yi magana ba shugaban kasa bai ce komai ba gwamna ko uffan bai ce ba bai je ziyara ba bai je gaisuwa ba bai kai kayan alatu ko abubuwan taimako a kayan agaji ba wallahi ko sisi bai kai ba kenan a cikin zuciyan jama'a ana ganin kamar akwai wani rashin adalci To, wannan rashin adalci na cancan kwance a ƙasa. Jos crisis da ake rigingimun da ake samuwa a Jos ba damuwan kwanan nan ba ne, akwai abubuwa da suka kawo shi. Wa'yannan abubuwa in ba a yi maganinsu tsakani da Allah an kwatanta wa juna adalci ba, za a daidai ana ganinta. To, wani sa'in, wallahi ko kun labarin masu mu yi mamaki. sai ana ta ce kashe mutane a ruguba waɗanda aka yi a yalwan zangofa waɗanda aka yi a basafa waɗanda aka yi a Riyo, wanda aka yi a mangu wanda aka ce sarakuna a bakwai ya ba mu ji labarin su ba rai ne e haka mu muka doka ɗan adam komin akidansa komin addininsa komin kabilansa halittan Allah ne babu mahaluki da yake da izini ya doki ran kowa Allah ya hana a wani rabu baba samarin dawo gare ka a yayi batutuwa masu muhimmanci musamman an samu rikita-rikitan na a ƙauyuka inda aka kashe mutane da dama to musamman a cikin garin nan yadda idan abu ya fara kamar yadda ya yi bayanin a yalwan zangan bayan abin da ya faru a Rukuba Road, an samu kashe mutane Uh, kana ganin kamar yana da nasaba da wato batun ɗan ƙasa da bako da dama tun tuntuni aka daɗe ana yin shi a jihar Filato? Eh, wannan rikicin ba zan sa shi akan wai ɗan ƙasa da bako ba. Mm. Zan sa wannan rikicin akan ana ganin wai an ɗauki ramako kenan ko baka ba mm. abin da ya faru a eh, ramakon gayya wanda dukkan mai cikakken hankali mm. ba zai so wannan abun ba kamar yadda na gaya miki constituency na ne suna kwance aka ji aka far musu ko waye yayi ko me addinin shi ko me kabilan shi bai kyauta ba ba abin kyau wani kuma to um, amma a cikin Jos idan ka yi magana akwai wannan matsala ta ɗan ƙasa ni baƙo ne a'a ba a bani eh, eh, takardan shaidan zama ni ɗan Jos ba ne bayan kakan kakan kakana an haife shi a nan Jos ne kana ganin kamar shi ma dai yana da nasaba da irin rikita-rikitan da ake samu musamman banda ma a ce abin da ake samu a karkara amma a cikin gari yana da har yanzu mutane suna irin wannan tunani? a ah, to lallai kan wannan iya ɗaya daga cikin abin da ke dawo mutane wanda ba wani bane zai duba sai constitution na ƙasa mhm. ko ba gaskiya ba mhm. wani zai ce wani eh, saboda wani zai ce kamar ni da kike ni da nake zaune a nan wajen ni ba san ko ina ba sai jos ko ya kika da ni ba inda na sani sai jos mhm. ko ba gaskiya ba to kin ga abin da ake wa dan jos ne zan ce ni ma a yi min wannan iya daga cikin da ma wanda is a constitutional problem wanda dole sai an dauko shi da constitution To amma idan ka duba har yanzu akwai duk da yake kila ko mutane ba su fahimta ba ne na cewa kafin a gyara kundin tsarin mulkin ƙasa mutane suna ganin kaman tunda kakana an haife shi a nan na zauna ba inda zan tafi dole a bani shaidan zama dan jos sannan kuma dole a bamu mulkin wannan karamar hukuma kana ganin kamar har yanzu mutane sun fahimta wato abin da ake ciki eh, wato in kin duba shi zaɓe ai baya zuwa da akwai dokan da aka sa mm. akwai shekarun da an ka kai a ah, ni da nake zaune a nan shi sa nake wakiltan shi yana ni ina wakiltan shi mm. yau shekara goma sha uku ko ba gaskiya ba me ne ai doka ne ta kawo haka ai mun fito mun nemi zabe da mutane da yawa wanda ni na samu saboda haka ni ba zan kawo wannan magana ba sausau na san ni mutanen plateau sun yarda da ni sun zabe ni kuma ni nake wakiltar su yau shekara goma sha uku Ato honorable Kazai ina dangantakar musulmi da Krista musamman a nan cikin Jos. Eto, wannan magana ina ga da a ce shugabannin addini su za su fi ni ansa. saboda gaskiya duk wannan abu ba shi ne ma ainihin damuwan ba da shi ake amfani daidai ne maganan addini a Jos daidai ne ka sa wuta a busasshiyar itace sai ka kawo fetur ka zuba mai ko ka kawo gas haka ko kalanzir haka ka zuba mai ka kara ne kawai amma ainihin damuwan na nan a kasa kamar ne ainihin damuwan kike magana aikin yi zancen ɗan kasa da wanda ba ainihin ɗan kasa ba. aikin yi maganan nan, wannan ma ciwo ne da ya taso bisa ga yanayin dokanmu. Domin a Najeriya in kana da takardar shaida ɗan kasa akwai abin da za a ba wa ɗan kasa da kai ba za ka samu ba. Kuma ba a Jos ba ne wannan hali ya tabbata. a Lagos za ka same shi haka, a Kano za ka same shi haka, a Ibadan za ka same shi haka, haka kuma a Edo. Zan baki misali. ke kina gani saboda Allah saboda annabi ni din nan kanwata da take bina an haife ta a goza shi kenan sai mu yi shekaru dari uku a goza jikokin jikokin mu sana goza sai a ce wai ni ba jaridai. dai a ce na ci sarautan goza zai yiwu ba zai yiwu ba yawa wannan kuma a dokance ana ce da shi yana karkashin abin da ake kira residual wato gwamnatin tarayya ba ta iya doka a kanta sai jiha maganan sarautar gargajiya misali To dokar mu ta tanadar cewa da takaɗin shaidan dan kasa ne za a dibi soji da shi za a dibi kwastan da shi za a dibi waye yan nnpc su waye da shi za a diba su sojan nan to mu muna ganin gunda ake rashin adalci shine mu da muke ganin mu 'yan kasa baka samu a nan ba a waje baka samu ba ko ba haka ba shi kuma wanda ya zo ya samu a waje ya samu a nan kai ka ci mai a dabi'an Najeriya ba na Jos ba wajib ne wajib ne in ka zo ka samu mutum a gida dole ka mutunta shi To a gaishe kuma malamai sanuku da kokari sai Allah ya kai mu rana yau za mu zo mu ci gaba da duba waɗannan matsaloli din wanda kuma daga cikin abubuwan da za mu duba akwai hada ci gaban duba ita maganar zama dan ƙasa da wanda ba dan ƙasa ba da abin da mutum zai iya samu ko da ta fuskar sarautu ne ko na siyasa ne da sauransu sannan kuma za mu kawo muku wani misali da ya shafi tsohon shugaban najeriya janar yakubu ga wanda yake dan wannan jiha ne amma kuma lokacin da ya tashi taba siyasa ya yi wani abin da ya ba mutane mamaki yaya ko maganar fulani da makiyaya da likitan su duk wanda suna cikin abubuwan da muke fatan mu duba a shirin mai zuwa muna fata za ku kasance tare da mu yanzu kama da su bakin namu wato Bitrus Kazal da kuma Ibrahim Baba Hassan da kuma mu Zainab Babaji ne ne Ali Mustapha sakwato ke fatan mu baku lafiya daga Washington DC sai anjima.